نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بعد تفسير من القرآن من جرمة wanda muke gabatarwa a nan majalisi na darin hadis unguwar da jimare babban layi garin jihar borno muna nan a daren laraba da yau yinin talata ko daren laraba daren hudu kenan yau azumi uku muka yi mun kai na hudu yau kenan muna daren biyar ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'iniya da arba'in da uku ta zo daidai da na boko dare na shida kenan ga watan hudu watan april ko abrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna na cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salam sai dai kafin mu shiga tafsiri kai tsaye muna gabatar da ta'aziyya ga gidan rediyo na fm harmony mu na nan biyu ta'aziyya ta musamman da kuma iyalan malam muhammad umar mai dubu wanda allah ya masa rasuwa wanda aka binne shi na da safe wanda tsohon ma'aikaci ne na jarida kuma tsohon ma'aikaci ne na gidan rediyo biya talabijin a can mai juguni ya yi ritaya kuma ya zo ya ba da gudunawa, ya yi volunteer a ilmance ya yi kokarin ba da gudumawarsa a gidan wannan rediyo namu na hamoni na nan ah, mutum ne mai wasa da dariya mai barkwanci Ah, muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ji ɗansa ya gafarta masa ya sa ya huta a ah, dogon jinya da yi Allah sa ya zama ya masa kafara sa'an ko mutuwa da yi a wannan wata mai albarka watan Ramadan Allah ya datar da shi da dukkanin alkhairai da falala da romo da yake cikin wannan wata na Ramadan Allah kuma ya bai gurbin sa cikin iyalansa ya kula da su kuma ya bai gurbinsa a wannan gidan domin mai albarka na hamoni allah jikan dukkan musulmai maza da mata waɗanda suka riga mu da gaskiya muna da cikin surutu yusuf alaihi salam ah, ina jin harama zai karanto mana daga fadin allah madaukakin sarki آه، ولما جهزهم بجهاز آية 53 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ولما جهزهم جهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم نعم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين نعم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعل إنهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون نعم. فلما فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون جزاك الله خيرا وبنجي تعالى yake cewa walamma jahazahum bi jahazihim qala atuni bi akhin lakum ala tarauna anni utul kaila shekarun jiya muyi bayani akan utul kaila wa ana khairul munzirin jiya muyi bayani akan khairul munzirin karban baki fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabu annabi yusuf alaihi salam a rigan azizu misra ya aunawa 'yan uwansa abinci a shekarar yunwa a halin da ya gane su su ba su gane shi ba a rafa wa hun da hun bayan ya musu au hira ya yi hira sun ci akwai ɗan uwansu guda ɗaya a gida ɗan uwansu guda ɗaya a gida jama'a tun da muka fara karanta tarihin annabi yusuf in ba shi kaɗai da babansa yaƙo ba ba mu kira sunan wani ba wannan mata da ta nemi ya yi lalata da ita yanki atul aziz ba mu ambaci sunanta ba duk da ake ana cewa zulaikha amma bai zuwa nafsi tabbatacce ba haka ɗan uwan yusuf akwai yahuza akwai kaza akwai kaza bai zuwa nafsi ingantacce ba haka nan ɗan uwan annabi yusuf wanda annabi yusuf yake cewa in za su zo awun gaba su zo da shi in ba su zo da shi ba ba za a auna musu abinci ba ba za su zo ko da kusa ba su ma Allah bai ambaci sunayensu ba yadda Allah bai ambaci sunan wannan mutumin na suratu yasin wa ja'a min aqsal madinati rajulun yasqa qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun yadda Allah bai ambaci wannan mutumin da cikin suratul baqara bai ambaci sunansa ba aukan lazi marra kawai ta allazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى إمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير yadda Allah bai ambaci wancan sarauniya da ya yi maganarta a kissar annabin Allah Suleiman a suratun namli inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshul azim akwai ire-iren kissosin nan da yawa Allah sai faɗi kissa bai ambaci suna ba duk sunan da daga Allah bai ambata mana ba duk abin da daga Qur'ani bai ambata maka ba yana ganin ba amfani da ambata maka da akwai amfani to Qur'ani ba zai yi isar maka abin da yake da zai ba amfani ba abin da Allah yake so mu ɗauka darasin shi an gane ku? saboda aka dan uwan yusuf wasu ke sunansa binyamin wani wasu ke binyamin duka ba ayin qur'ani da ya kira da wannan sunan ba hadisai ingantattu da suke kira wannan sunan sunaye ne da aka samu ta bangaren isra'iliya a su kuma kashi kashi ne wanda ya ci karo da addinin mu sai mu kare ta wanda ya zafi da addinin mu sai mu karba wanda bai ci karo ba kuma babu abin da ya tabbatar da shi a nasu sai mu ce amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilayhi saboda haka annabi yusuf alaihi salam babu abin da za a yi a nan shi ne au din gaba in ba a zo da wannan yaron ba babu au har ma ya ja hankalinsu da shi mai cika mudu ne kuma shi mai karba mai mutunta baki ne wanda mu yi bayani Yace idan ba ku zo da wannan ba babu au gare ku kusa da nema ba za ku zo ba sai suka ce sanu da an fa babu za mu lallashi babansa cikin lallashi da naci har ya yarda wa inna la fa'ilun jiya da muka tsaya قارم نيو إن شاء الله تعالى آية سنتين بيو سورة يوسف وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم la'allahum ya'rifuna ha'iza qalahu ila ahlihim la'allahum yarji'un an gane ko falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kaylu fa arsil ma'ana akhana naktal ko yaktal wa inna lahu lahafizun qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl wallahu fallahu khairun hafiza ko fallahu khairun hifza wa huwa arhamur a jama'a yan uwan annabi yusuf alaihi salam eh, sun gama wannan yarjejeniya da annabi yusuf tsora ka tafi shi sai annabi yusuf ya kira wasu ma'aikatansa ya sake sa su su yi wani abu wa qala lil fityati sai to matasan ij'alu kusanya bida'atahum kudaden su tamanan su fi rihalihim cikin kayayyakin su cikin buhunan su la'allahum mai yiwa su ya arifuna za su san wannan kudin za su gane wannan kudin izara da idan qalabo ila idan sun koma zuwa ga iyalansu la'allahum yarji'un la'alla za su dawo wa qala li fitiyanihi fitiyan jama'a akwai kira'ar wa qala li fitiyanihi akwai kira'ar kuma wa qala li fitiyatihi fitiyan ko fitiya ibn kafir da nafi da abu amri da abubakar daga asim su suka karanta wa qala li fitiyatihi yayin da hamza da imam al-kisai da hafs daga asu suka karanta da waƙala lifitiyani shi sa eh, abu alim ya yake cewa alfitiya jam'i ne na fata fil adadin kalil wal fitiyan fil adadi akwai adadi kaɗan akwai adadi mai yawa yadda a larabci akwai ala akwai ulu an gane ko idan ka ce alfu dubu ɗaya alfaidi ko alfani dubu biyu ya ce ala dubunnai ne amma ba su kai ulufun yawa ba salasata alafin min almala'ikat ko ba haka ba kaza to amma da yadda alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum suratul baqara wa yana suka fitar da garin su don gudun mutuwa Allah ya ce ku mutu sai ya tashe su to su wanda ana cewa sun kai dubu arba'in zuwa su in ga da ce uh, ulul dubunnai ne ya fi alafin yawa haka ya ce fitiyan dandazon matasa ne kuna ji fitiya dandazon matasa ne sai dai abu alete ya ce alfitiya matasa ne amma a adadin ba su kai fitiyan yawa ba. an gane fitiya matasa ne da yawa amma ba su kai fitiya yawa ba ai shi yasa za ga mutanen kogon da fiji wa'annan mutanen kogo da Allah ya fa tarihin su a cikin surutun zati malam Muhammad Sani ya amfani da wani kalma ga matasa na surutun zati ya amfani da fitiya ko fitiya in awal fitiya bai sai in awal fitiya ba domin su matakan da ba su kai goma in awal fitiyatu ila al-kahfi fa qalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada da wayan matasan su ba su kai ba su kai goma ba qur'ani ma yake sai quluna wasu da ke talatatu su uku ne rabiu wa kalbu karen su na wa yaquluna wasu da ke khamsatu su biyar ne sadisu mu kalbu karen su ne na shida rajuman bil gaibi duk wannan jifa ne a gaibi wa yaquluna sab'atun wa samiruhum kalbu kuma an ce su bakwai ne kuma karan su shi da takwas ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya san adabin su sai karan sai ibnu abbas ya ce ana min hadal qalil zai ina cikin kadan da suka san adabin ashabul kahfi aka ce su nawa sai ta su bakwai ne karan da takwas da yake kalli ayar Allah ya nuna akan adadin matasan nan da suka tafi kogon Allah ya nuna a yin sabanin gida uku biyu da Allah ya kawo sai raddi ya watsar sai kawo ɗayan ba tsakanin raddin ba da ya kawo su suka ce talatatu su uku ne rabi'u hun kallu karen su hudu, wasu wasu suka ce hamsatu su biyar ne sadisu kallu karen su na shida sala ce wannan magana na ɗaya da na biyu rajin bilgaimu duk jifa ne a allon gaimu ba dace ba sai ce wa ƙulu na amma kuma an ce su saba kafas ne bakwai ne wa saminu kun karen su shi ne ah, duk da mun sha bayani don me aka eh, ce sai ya na salatatu karen su an sai rabi'u ba ce wa rabi'u ba wa ya na hamsatu karen ba ce wa sadisu ba ka ce sadisu ba ƙara ba amma da aka zo na ƙarshe wa ƙulu na saba'atu karen ta aka wa saminu don ya kara wau ai mun sha bayani ba ku rige ba ko kun manta to eh larabawa in za su yi irgin ko da ba su sa wau ba in irgin ya kai takwas na takwas sun ana buga masa wau kaga sai na salatu rabi'u rabi wa na sab'a amma da a tun wa saminu a fara buhu in tsallaka kunna an yi bila wa khairar azwajan khairarin kunna muslimat mu'minat salisat sa'ibat abidat sa'ihat tayyibat sai da saboda aka ce mai wa abukara nan ma wa sami rubun kalbu wa ce tallabe da kafaru ila jahannama zuma hatta iza ja'uha yan wuta sun zo shiga wuta har ta futi har abuwa ba futi amma na yan aljanna wasiqa allazina tagaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'u bi aka ce wa futiha kaga na wuta aka ce futiha na aljanna aka ce wa futiha don me na wuta ba a sa wa ba na aljanna aka sa wa domin shi wuta bakwai ne la hasabatu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum a cikin suratul hijr shi ko aljanna ko mabinsa takwas ne a hadisin imamu turmuzi mazalacin wanda ya alwala ya kyautata alwala sai ta shaɗu an la ilaha illallah wa shaɗa na wadda rasula Allah wa ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina illa futiha lahu abuwa jannati as-samaniya ya bude masa kofofin aljanna takwas sai da aka ce su zo shiga aljanna ta sa wa futiha akwai Aya da ya zo atta'ibuna al'abiduna sai mai araba atta'ibuna abiduna mu taru da taron ku karanto ku irga na takwas da ke wanda ko da to ku gane gane to jama'a mu zo karatu mu dawo baya mun ji akwai kira'ar wa qala li fityanihi ko wa qala li fityatihi kawai na ce muku fitiya da fitiya a jami wanne ya fi yawa wanne ne fi ɗaukar matasa da yawa fitiya ya fi fitiya ɗaukar matasa da yawa a ƙur'ani ya zo da fitiya shi ne wa ƙala ya fitiya ne ya zo da fitiya is awal fitiya fi ilal kaji ya zo da mufrati kalu sami na mai fatan يذكرهم يقال له Ibrahim, sannan ko ya zo da musanna guda biyu Wani da khala ma ahu sijna fataya kaga qur'ani ya kosar da kai da larabci a kisar annabi ibrahim ya samu da fata a jam'i a mufradi qalu samina fatan a suratu yusuf ya kawo da musanna mai biyu Wani da khala ma ahu sijna fatayan sannan kuma a nan suratu yusuf a can suratu kafi ya sa maka jami'in matasa amma ba mai yawa ba ba mai yawa ainun ba izu awal fitiya a nan kuma suratu yusuf ya sa maka duka biyu wa qala lil fityanihi a kirar hamza da kisa'i da hamza da asim da wa qala lil fityatihi a kirar ibnu kasir da nafi da abu amri da abubakar da asim kun ga ita wannan wa qala lil fityanihi yani wa qala lil ghilmani sai annabi yusuf ya ce wa matasa da suke aiki a ministirinsa ij'alu za a da sanya kudaden waɗannan mutane goma da suka zo daga misra su zo auɗin ga kudaden su nan ban sa a durowa ba ban hada da wasu kudade ba kuma yadda shi fere halin a cikin kayayyakin su ya sa su su yi haka matasan da suke aiki ƙarƙashin sa to jama'a na ka samu ta fikihu duk gwamnatin da take son ta samu nasara duk shugaban da yake so ya samu nasara ya samar wa matasa aiki ne kaga bai ce wa kala da shuyoki ba ya ya wa dattawa da suke aiki ga ƙarshen da sai ce matasa saboda haka yi matasa suna da muhimmanci cikin al'umma shi annabi yusuf ya tsaki matasa shine wakala da fitiyani yadda ka ga yan fawa matasa sai ka wa ko fitiyan ba to shi ma ka ga wakala da fitiyani don matasa sun fi dattawa buƙatar aikin yi don wani dattijo shi ne kwaɗayi da yawa shi ne ya ci goro daushe don alkin ma yana ci layi cin goro na <laughs> ya ci goro daushe amma ta matashi yana so ya ci yana so ya ci tsoro tsoro ya ci nawi ko ba haka ba yana son mota mai tsada yana son gida mai haske yana son ya sha AC ya sha hutu kaga tunda yana da burace burace da in ba haɗa shi da aiki yi ba kare shi da sata kare shi na kidnapping kare shi da kaza shi sa ake son a ba aiki shi sa in ka shiga prison za ka matasa ne a cikin idan mutum ya tashi ya ga bashi da shi sannan ko buri ya yi masa yawa kuma yake ganin lalle lalle yana son ya ji daɗi kuma yana son kansa sai shiga abubuwan da ba daidai ba akwai lecture da muka yi mai faɗi a kan abin da ya shafi matasa ni tare da babanmu ko malaminmu dr jalo a shi ya yi ya sa fefa a kan gudumawar da matasa suka bayar a kan mai a kan shigabar musulunci a ni ko na ba da fefa kan muhimmancin tarbiyya da matasa a lecture ya kayatar kwarai da gaske akwai chairman na ramar hukumar bali can jihar taraba kuma dan takarar res ya yana shirin ma ya hada taro wanda za a tara galibin matakar wannan yankin a yi musu fefa ta musamman a kan wani musamman a rayuwar da muke ciki matasa su suke ƙoƙarin shiga ta'asa da ta'addanci kala kala wanda shi ƙuruciyar nan da kake gani wani dama ne yanzu nan zai wuce ka baga sani ba shi yasa ka yi iya ƙoƙarin da ka yi cibin ɗin wani abu a rayuwarka kafin shekaru kai kai arba'in to annabi yusuf alaihi salam matasa suke aiki ƙarƙashin saboda haka akwai muhimmancin ba wa matasa aiki shi yasa kai gwamna ne kai sarki da kai kaza in wasu sun zo sun ce za mu gina masana'anta a garin sai ka ce muna da jirgin matasa nawa za ku ba su gurbin aiki alhamdulillah Allah kara wa sarkin biyu albarka na shiga na wasu da da yawa ga mutanen da yan garin da wanda sarki ya magana da su kamar ne yana da muhimmancin kwarai da matasa su samu aiki abu ne albarkar tana da yawa kwarai da gaske shi annabawan Allah duka tun daga kuruciyar sana'a su kai tare annabin Allah Dawud alaihi salam makiri haka ɗansa Ismail ya gaji wannan sana'a annabin Allah Zakariya kafinta ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana shiga kasuwa yayin sai da sayarwa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaqi kaga annabi yana tafiye tafiye yana kaza saboda haka annabi Yusuf alaihi salam bayan ya kammala yi wa ‘yan uwansa au an musu lodi yadda yau idan ka je kan sayi kaya a kasuwa kasuwa mala abu malam manyan dinoli da na trader sai ka ga a cikin kwalin sai su ɗauki wani kwali ɗaya sai su sa lis rasul ko wanda idan mai shi ya je zai bi ta kayan to shi annabi yusuf ya sa a sace a sace idonsu a sa musu kuɗin da suka zo suka sayi wannan kaya na raƙuma guda goma shine a nuku sanya bida'atuhum bida'atuhum kayayyakin su bida'a jama'a asalin shine abin da ka bayar aka ba baka wani shi yasa kaji akwai auren da ake zama auren shigar al-mud'a bil mud'a in ka ji bida'a ka da wani abu a ba ka wani abu to kaga shi da kuɗi ai za ka bayar da shi sai a da baya za ka ba da kuɗi a baka sukari za ka ba da kuɗi a baka yajin shadda to shi ne kenan id aro bi ba'ata ku sanya me kuɗaɗen su abubuwa tamanin da suka zo sayan kaya da shi ku mayar da shi fi rihali الرحل كل شيء يعد للرحيل a cikin kayan da za a za a kan jarfa shin da me suka zo sayan wannan kayan wasu malamai suka ce su zo saya ne da dinarai da dirhamoni to shakka da biyu ya ce ij'alu bi zatum yani da dananirakum wa darahimakum kuma yadda dinaransu da dirhamoninsu cikin kayansu ibn abbas ko yace a'a sun zo sayan kayan ne bin ni'al wal adam wa mata'ul musafir sun zo sayan kayan ne da takalma sun nan ɗaiɗaiɗi takalma a gida da fatu da kayayyakin da mai bulaguro yake bukata sai suka kawo don da ministan annabi yusuf da aka shiga yunwa din ba wai sai da kuɗi ba ko dabba ne da kai sai ka zo ka bayar sai a samu matsala nawa za ka kama sai don gwamnati ta ce karka je sayar da kaddaranka don ka sai abinci wani ne maka ciniki wulaƙanci ka zo gwamnati zai karɓa da daraja a ba ka abinci cikin rahusa sauƙaƙa wa talakawa yana daga cikin wajibin gwamnati shi da kira iz alubi ba a ta mafi rihalin ku sanya kuɗaɗensu a cikin kayayyakinsu mu eh, a nan kuma allah ku ya arifuna annabi yin ya ce mai yiwa za su gane kuɗin za su gane an bayan musu amma dai ba za su gane a nan ba da yanzu ba su an mayar ba ko ba kunce buhunan za su yi ana ba ba za su gane a hanya ba sai sun je gida karshe da sun je gida sai ran da dai in an dura so ran da fashin haƙora da yunwa ya biyo ta kan wannan buhun aka barke ta sai a samu wa waɗannan da ba shi yasa la'allan ku ya arifu na haɗi ya yi da suka koma suka koma gida in kalabu komawa ne wa idan kalabu ila ahalihim mun kalabu fakihi tira la'allahu ya rubuna a idan kalabu kalabu komawa ikilaf juyawa akwai ikilaf da wajen akamu talud akwai al'inkilaf shi ko juyi mulki al-inqilab askari juyi mulki da soji to la'allahu ya rubuna la'alla za su gane an mayar musu da wannan kuɗin, idan kalabu ila ahlihim idan sun koma zuwa ga familinsu la'allahu yarjuhu la'allahu za su dawo ah, wannan jama'a shi ne tarjamar wannan ayar wa qala lil fityanihim ku ji bayani akan fityan da talibin ta al da alfitiya fitya lugatan jangi da tani kamar yadda akwai asbiyan da asbiya ah, a sako a tagaice annabi yusuf alaihi salam ya kira wasu ma'aikatansa ce ga kuɗaɗe nan ko ga takalma da fatu da kudade dinarai da dirhamai buhun wayannan mutane guda goma ku je ku barke buhu daya ku sa wayannan kudade a ciki ku manna wajen ku nade kamar ba a yi komai ba an gane wannan bayani to me yasa annabi Yusuf ya yi kun fahimta me hikimar haka malamai sun kawo amsoshi guda biyar me yasa ya mayar da amsar farko annahu takhawwafa an la yakuna inda abihi min al-warik ma yarjuuna bihi maratan ukhra fa ja'ala darahimahu fi rihalihi yana gudun ya san gidan su hannu baka hannu ƙarya ne kar su tafi garin za su dawo karo na biyu ba su da kuɗi a rasa kuɗi ba su dawo ba ba su dawo ba don babu kuɗi za a samu illa ne illa farko iyayensa da yan uwansa sun zo na yunwa alhalin sun filin da abinci illa na biyu in ba su zo ba ba zai samu ganin ɗan uwan nasa da yake yunwa da kishirwar ganin sa ba to shi yasa ya mayar da wannan kuɗi don su samu abin dawo ba, haka abu salih ya samu daga ibn abbas magana ta biyu wasu suka ci ana arada ana idza arafu ha ba a ta yi rudu haka ta'ala ya sani idan sun ga wannan kudin ya san tarbiyyar gidansu ba za su yi wannan kuɗin za su yi mai wa mantawa aka yi aka yarda lalle lalle za su sake dawa da kuɗi kun fahimta to kai ko da ba za su dawo don au ba za su dawo don mayar da kuɗi wannan shine magana imamu har shine magana ta biyu magana ta uku lalle annabi yusuf alaihi salam yana ga abu ne mummuna a ce wai abincin gidansu ba sai an saya a wuri ina ba ta an gane abincin gidansa baban sai saya a wajen shi ina ba ta an gane ai shi da kana harkar tsari kai babban jila ne sai babanka ya ce ga dubu sha bakwai da ɗari biyar in ka fita kasuwa ka zama da buhu daya ka ce baban ai haka ai ba za a yi haka ba ka aje masa kudin ruwan ka buhu ya ka bashi ka'ida ne su iyaye in kai musu alkhairi ba zai fara ba za mu gani a ƙasa na faɗa na sha mai mai sawa ina da ƙaramin tirai a ƙofar gida mahaifiyata ta ce in ba ka madara na naira saba'in za ka kare lipton kai ta ce sai na ɗauka sai na haɗa da madara na ruwa da menene sai lissafi ya kama ɗari hudu da ta yi min godiya tana tafiya ba minti biyar ba sai na ji alat a wayara ina duba kyautar naira miliyan daya kyautar naira miliyan daya in kana son sirrin nasara ka ta wa kawai shine magana ba abin da za ka yi ka ci gaba sai dai ka kyautata ai in Allah ya ajiye maka iyayen taraye ai nan yan tiya mai ba wani ba da nan ne yan tiya mai wallahi duk rayuwa kaga in kaga eh, mutum yana walwala yana kaza wala galibi albarkacin iyaye in ka duk ka can aiki a ce babu kaje can a kore ka kaje can wala ka zo ka kasa ta da Ya eh? ga shi ga kun ga ara mamurmur ana zaune da iyaye lafiya Allah ta ka da to shi shine rayuwa ba ne rayuwa to kaga anan annabi Yusuf yana ganin yaya baban da zai siya abinci a wani shi shi ya sa ya mayar da wannan kuɗin haka wannan shine maganar ibn jarir al-qabri haka shi ne maganar abu sulaiman al-damashi in mun ɗauki wannan gabar da ya nuna jama'a don ka samu kami kana iya alfarma ina ta gani ba ana alfarma ba kawai dai alfarmar da aka ana karkaɗe bi haƙƙin wasu ne ta ba wa an gane ku saboda aka yau kai ɗan biyu ne sai ta zama shugaban ƙasa ko ba ka masu ka zo ka zuba mana kawai gwalagwale mu rika tashawa a ni an gane ko kaga anan annabi yusuf ai yayi alfarma wa gidansu ya bayar da kuɗi ai bai bayar wa sauran ba saboda haka kana iya alfarma albarkacin kai dan ina ne kuma an zaɓe ka kai shugaba ne kana wakiltar ko ina ko ina kai gyara amma inda kake sai gyara ya gyara kuma haka za a yi ba jama'a wani sun ce to cikin garin da an cika da kwantoci a yi tsara kai da kuri ma za a dama An ko ni na samu da jubal zan fara ba ga kuma fasbiru sabran jamila ba ba ga innahu yarawna mu ba'ida ba ba ga kuma wadarahu gariban da an fara tsari wasu hanyoyi ba in mu yi hakuri kowa zai samu ai in ai gyara ko ba an gonku ba in bai a garin ku ne alhamdulillah ai jin daɗi muke mu ɗauki baki da daddare sai mu shiga cikin garin mu riga yawo da su da eh, wani wani lokacin sata ah, na mabiyu sha muna alfahari da gari mu kwarai da gaske Allah tsare mana da gari da dindaren da musulmi to shi da kenan a nan annabi Yusuf ya ki karban kudin don alfarma magana ta hudu ah, annabi Yusuf alaihi salam ya yi haka ne don ya nuna musu ba wai ina buƙatar ku zo da ƙarin ɗan uwanku ne don muna son ƙarin ciniki ba kudin ba gashi nan akwai magana na biyar amma ba sai ba Wai nan su ne maganganu da malamin suka kawo na hikimar mayar da kuɗin wasu duk da ayar ya kawo la'allahu yarjuna don su dawo to su dawo a nan su dawo don ne to ɗaya biyu ko su dawo don wani abu an gane ko su dawo don wani abu a sanin ko na biyu yana iya ɗaukar wuyar zuwa su dawo don me su dawo don yar yarzuhun ma'ana za mu dawo ce a ranar da muka yi awa ce mun manta mun ba mu kuɗin ba sai su dawo su wannan ko yana cikin abin da ake kira amana ma'ana kamar ka sai kaya a wajen wani ka manta baka biya ni kuɗin ba sai da ka zo gida sai ka ga kuɗin to kaga haƙƙi ne me. ka dawo da shi ka bayar mishi don inna Allah ya amurku an tu'addul amana ila ahli shi yasa muna iya karfafa dawowar biyu ne su dawo ne dan ya san tarbiyyar gidansu za su dawo ne da sunan sun manta kudin bar su kare shi shi kudin sun dawo da shi sai tabbatar da yaran su saboda haka kyautata zato da zamu da annabin Allah ya so shine la'allahu yarjuuna la'alla za su komo yani li a don su dawo da wannan ina ba ta an gane to kaga wannan ya nuna yan uwan annabi Yusuf din masu amana ne don za ku zo yi muku bayani gabatar insha Allah don da suka taso ba suna zuwa ina irin takunkumi da ake sawa bakin kura wato za ga duk su da tafi don kada ya ci komai na wani ina ba ta gane to kaga kenan an sa kuɗin don su dawo su yi shi ya sa malamai suka ce amana siffar annabawa ne kuma wasiyar manzanni ne shi ya sa suka ce haihu ta kunul amana ta kunul baraka duk inda ka za a kai amana nan ne me yake albarka ne haka nan suka ce na taɓa wata kuduba mai taken adabul amana miftahur riski ka dawo da amana mabudin arziki ne ka dawo da amana mabudin arziki ne a suratul nisa aya ta hamsin da takwas Allah ya kawo amana da taukidi da kuma sako mai ƙarfi inna Allah lalle Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati da ahliha ina umurta ku dawo da amanoni zuwa ga masu wa idza hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl duk da wasu malamai suna ta sababin saukar ayar annabi ya karbe ki daga mai gadin ka'aba na lokacin zai damka wa babban abbas don abbas ya roƙa a ba sa ci na ka'aba ya haɗa da matsayinsa na shayar da mahajjata zamzam annabi zai miƙa wa babban abbas sai ayin ya sauka inna allaha ya amurkum an tu'addu al-amanat ila ahliha kar ga wani ma'aikaci ya dace da wurin bai yi laifi ba bai gaza ba sai ka kore shi da ka kawo lalle Allah yana umurtar ku dawo da amanoni zuwa ga masu annabi ta kawo kawo ya sai karfe makullin daga hannun bakwarsa sai ba wa mutum to har yau da nake muku magana da mutum su suke rike da kina da abu da mutum ba har yau su suke in wannan ya mutu sai a a zaɓi wanda za a zaɓi dan Allah ya ce a tabbatar da kujera a gida inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha to annabi ba Allah ya ja kunnensa da haka haka na a suratul nisa ta 107 Allah ce baya son maciya amana inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan asima mai yawan cin amana mai yawan sabo wanda zai sai kaya ya manta bai bada kuɗin ba ko bai dawo da ita ba ko namiji ya zanto yana cin amanar matarsa ko mace tana cin amanar mijinta jama'a don girman amana Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan sama da kasa da duwatsu suna tsoron amana don girman sa shi yasa salafus salih suke ta faɗan kalmomi ayatattu akan amana lukman ya ga ɗansa ya bunayya kun aminan ka ishgadiya ya ɗana kasance mai amana za ka rayu mawadaci in kana son ka yi kuɗi ka zanto mai amana amma ba ka da amana kuma kana son ka yi kuɗi wallahi za ka shiga furzun ne da in ka danne wani na wani ya barka wani kuma kaka kurkuku za ka danne shi duk wanda yake son arziki ya rike amana umu na aisha ta ce wanda biyu goma ne ciki akwai ba da amana haka nan aka ce haihu ta kunul amana kikin mulbaraka duk inda amana yake nan albarka yake ko kasuwa ne ka samu wanda ya kware da cutar mutane to wala sai kaga ya kare ya dawo gida duk inda amana yake nan albarka yake wal fi tuqillu qadra sama cin amana har ruwan sama yana ragewa cin amana har ruwan sama yana ragewa ba mamaki ta je ta sai kaya a wajen wani ya ba ka canji oba naira ashirin ya karu ka kidawa da naira ashirin din nan shi kenan damuna zai zo sai ka hana wa garin ku ruwa sau goma ka zo da bala'i kuma ka zama silar hana wa al'umma ruwa kaga Allah zai caje ka da laifuka da yawa wani mai hikima ce arba aturi sauyi dole abu hudu su suke sa bawa ya zama shugaba na farko akwai ladabi na biyu akwai gaskiya na uku akwai bada amana na hudu akwai mutunci sai na umar ya ce la ya kurra naka salatu ne wala su yawa eh, salatu ne wala sallar mutum da azumin sa kar ya rufe ka man sha a salla ko man sha a sama wanda ya so ya salla wanda ya so ya azumi walakin la dina liman la amana ka sai da babu addini ga wanda ba shi da amana haka sai na umar ya ce amana jama'a abu ne wanda yake da girma wanda a nan annabi yusuf alaihi salam ya ce a dawo da kudin wa yan uwansa la'allahum yarji'un eh, la'alla yarifuna idan kala kulli lahim la'alla anan ba wai na tsammani ba tabbas ya sani tarbiyyar da baban su ya ba su za su dawo da wani sai nuna wa gidan duniya gidansu gidan amana ne ba a zalunci ba za ka zo da kuɗin da ba a san kanta ba babanka ya runguma ba shi ya sa ma suleiman alfarisi wani mutum ya zo wajen sai ya aba abdullah fulani ya zo da salam sai to salman farisi wane ya ce gaishe da salman farisi ture kuma sahabi ne ya musulunta ya rayu da annabi lokacin da ya musulunta ba shekarunsa ya fi ɗari biyu da a rayuwa wanda ke sai wani ya zace wane yake in gaishe ka sai salman farisi ya ce ama annaka law lam taf'al la kanat amanatun fi urqika wala da baka isar da wannan gaisuwar ba to amana ka ci sai Allah ne ya ce da yadda ne saboda haka tun wani ya to dalin ta ga zai da wani sai ka nuna ce wani wani yana da shi ka ji san da wannan amana in ba ka ba ka toye amana wannan ne sannan kuma karkashin amana abin da yake nuna maka amana yana kawo arziki a birnin Baghdad na kasar Iraki ai wani mutum matashi ne ya aure yar babban amma auren zobe mai auren zobe ya yi mata alkawari ba zai mata kishiya ba ita ɗaya tak zai zauna da ita wahda ha la sharika laha lakin laysa fil ibada fa la sharika laha fi mu'asharati zawjiyya cewa ba zai ƙara aure ba sai rannan wata mace ta zo ta ce dan Allah ina mutuwar son ka aure an gane ko ba laifi tana son ka sai ta ce tana mutuwar son ka aure ka wanda ba ai a ba an gane ko to shi kenan sai mutum ya ce na aure yar baffara kuma mu yi alkawari da ita ba zan mata kishi ba sai wannan baiwar Allah ta ce dan Allah ta aure ni ko da aure ni a kowane mako a bani yin juma'a kaɗai shi ne ranar girki na da safe ta zo gida na ka wuri an gane ku in ka zo gida na ta da juma'a yayi ko ba ka ba sai ka leka an gane ko ta da juma'a yayi sai ka leka masallacin juma'a an gane ko in a yi juma'a sai ka dawo ka ƙara da yammaci sai ka koma sai ya aure a kan wannan kalidar jama'a ba dole ba ne in ka aure mace sai ka ba su kwanaki daidai in kun yi sharaɗi ba da in ka ce ni ina aiki a lagos wike nake zuwa abuja to kin ga kwana biyar ina lagos to mata ta muna tare da ita da yadda ke ina aure ta abuja zan a jami shi yadda kwana biyu a sati wuyi ka sa idan suke rasu a yau ina fata an zaɓi amma in ba ku yi sharaɗi ba to ranakun girki daidai wa daidai za ka ba su an gane ko to shi da kenan mutum ya auri wannan baiwar allah sai ya zanto kowane mako ranar juma'a da safe sai ya fita an gane ko idan ya fita ranar juma'a da safe sai tafi gidan amarya yau da gobe ka san dai mace tana tara tana sa wa da ido sai ita ta ga kullum safe fa mai gida zai fita in ya fita sai ya zagaya sai yamma yau sai rana ta ce baka yarda ba sai ta sa baiwarta ta ce wa baiwar ina son a yau idan da gida na ya fita ki bi su an sace ina yake zuwa ka san in kana son abin mutum a sace a gane inda yake zuwa ba ta yake ba. <laughs> a qur'ani za ku nuna za ku samu na wurin da aka sa mace ta wani aya aya aya ko wa qalan li ukhtihi qussihi wa aka sa bi bayan annabi Musa a sace har zuwa gidan Fir'auna yar uwarsa ce to shi ke da sai wannan baiwa ta fara bin mutumin harsace harsace har ta je ta ga gidan da mutumin ya shiga shi ke da ta fito ta samu kora sai ta ta ah wannan mutumin ba da ya shigo gidan da lafiya sai mu ce ah ai wannan makwabcin mu ne ya kama gidan da bai da ba ya aure ne kwana nan da yanzu da yake gida shi ke sai aka ɗaura mota aka kawo kwalgida ka ga kwalaraba akwai fili shi ke na amarya ranta ya ɓaci uwar gida ranta ya ɓaci amma me ta sani halal ne Allah ya halatta masa aure wa in khiftum alla su fil yatama fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i matna wa thulatha wa sai ta ce to dan Allah ya sa ta zakata da ke yake bai bana kan ki ga wa kowa mijina ya ƙara aure kan ki ga shi ba zan ga ba zan nuna masa ba ta ana nan zuwa wasu lokaci haka wasu kwanaki masu yawa sai mijin ya rasu ya yi jinya a gidan uwar gida har ya rasu da ya rasu ya bar gadon kuɗi ya bar gadon kudi dinari dubu takwas dinari dubu takwas yanzu kowane dinari dubu ɗaya shi ne kudin jiya daidai ke da naira miliyan ɗari da ɗaya ko miliyan ɗari da biyu tumbar da ma a miliyan ɗari ɗari yaron ya bar naira miliyan ɗari da ba na kuma yi ya kusa da yin kuɗi ba a zalibu ya bar naira miliyan ɗari takwas shi ke nan. sai wannan matar uwar gida sai ta kira wani yar aikin na nata baiwar sana sai ta ɗauki dinari na biyar naira miliyan masu suke sai ta ga dinari na biyar ki tafi gidan da kika ga mai gida na shiga yana da masu a ki ce wa matar ina mata ajiya? Allah ya ɗaurar da gidan ina mata addu'a Allah ya haɗa mu a to amma da gida ya rasu ya bar da dubu takwas kimanin kuɗi yau da yana miliyan ɗari takwas to yana da ɗa to ni da ke muna da tumuli fa in kana lakum waladun falahunna tumulu bi to kenan a dinari dubu takwas ni da ke muna da ɗaya bisa takwas dinari dubu ɗaya naira miliyan ɗari don haka ga rabi na don dama in san ka hudu ne ya an cire ɗaya bisa takwas na raba hudu in su hudu so biyu so biyu ɗaya kama masu da muhammad sani da ɗaya a kai <laughs> to shi kenan aka yi haka to ka dubi amana miliyan hamsin na ɗauka da baya ana kaiwa wancan sai wancan ta ce Allah sarki baiwa Allah a je a gaya mata ai bai halatta in wannan dukiyar ba laysa min haqqi li zawji bi qabla wafati wannan dukiyar ai ba haƙƙi na ba ya sake kafin ya rasu ba ba aure shi inda shi wannan ya ci ko tana da bukata ba ka a cikin jama'a wanda ya nuna dukkan su biyu suna da alama ita da ta mayar da kudin ita da ta tura gado a kai don aure ma koyi aka yi ta da wanda ba ta isa ta zo ta ce a bani gado na don ba a sani ba sanin ko wannan na biyu din sakin da mijin ta yi mata daga ta sai ita sun ka dubi yadda yau mata suke gwabzo a kan dukiyar gado me gado wa zai kudi da gado akwai wanda muke hira da shi shekaran jiya mai kuɗi ne shi yake shi ma bai damu ya barwa iyalansa gado ba don shi ma babansa bai bar mishi ba kuma ya zo ya ga babansa da gidan ɗan baban ma ba wajen kakansa ya samu ba kowa da arzikin ne a cikin gado kun ji a baya ibnu akim ibnu akim jama'a yana ba da kirsa game da kansa ɗaya da cikin manyan malamai magabata ibnu aqil ya ce ya je aikin hajji sai ya tsinci sarka na lu'ulu'u mai jan zare da ya tsinci wannan sarkar sai ga wani dattijo yana ciki yana ta jama'a waye tsinci sarka ta wallahi na saya wa 'yata sarka ina so in kai da gina miji ka san larabawa suna da kokarin nan sai ya faɗi min duk wanda ya gani ya kawo zan ba da tuficin dinari da ni dinari ɗari naira miliyan goma tukuri to ai ka don sarkar ba na ɗari kuɗi ba ne duk abin da ya da ta za ba da tukuri miliyan goma ba la nan ai wani abin kuɗi ne mai yawa an gane ku to shi ke nan ibnu aqil sai ya to da tido ga shi nan ni na tsunta ga sarkar ka ya kai dattijo sai sarkar sai dattijo ya kalli wannan sarkar dattijo yana karɓar sarkar sai ya kirga dinari ɗari sai ce hudud da nadir ya nan dira ibn abi ya ce a'a ba na so ai ba dawo bane amana na dawo da shi ba jama'a ina kawo wannan kissosin don ku sani amana yana kawo arziki yanzu kaga wancan baiwar Allah da mijinta ya rasu kishiyarta ba ta sani ba ta ɗau miliyan ɗari ta raba ta ɗau hamsin ta tura ɗan uwarta ba, sai ya sake dawo mata a matsayin halin Allah ya rasa to ali ibn aqil shi ma fa talaka ne hannu baka hannu kwariya amma tukwicin dinar eh, naira miliyan goma bai karba ba shi kenan sai ya ce da ya bar makka sai ya ce sai fi sha sai ya ziyarci kudus baitul maqdis sannan kuma daga can ya ce bari ya koma garin su bagdad ya ce a kan hanyar koma wanda bagdad ya ce kai bari ya ratse a birnin halam. wani birni ne a suriya kasar su bashar al-assad wata birni ne a suriya halab yana sauka sai ya sauka a babban masallacin wannan birnin ya ce ya sauka ranar farko ga watan ramadan ya zo kuma dabba garima ga gajiyar tafiya ga yunwa ga ishi yana ratawa bakin masallacin sai suka ba su abin gudanar. da alamar suka gansa malami malami ne ashe a ranar wannan ramadanin bayan la'asar limanin gari ya rasu sun ta ce bawan allah kai bako kai mana sallar magariba sai musu allah ta suka ji malami suka sake sashe musu isha yace sallaitu bihim fa al'amuni wa kana awwala ramadan wa kana awwala ramadan yace farko ramadan yace mun yace daga nan sai suka roƙe ni suka ce limanu ya rasu ka taimaka mana ka ja mu sallah na farilla da na tarawihi da na tahajjudi har da ya ne kafin mu samu wani makaranci ku yi alamar karancin makaranta a garin shi ke sai suka ba su limanci ce, washe gari sai suka ce ni imamin abin limamin da ya rasu wallahi yana da yan budurwa kuma alama domin ka zo ba ka da aure ka taimaka ka aure shi ba sai aka daura musu aure ba shi kaga amanar da ya baya ta ya fara samun tukunci ya samu limanci ya samu abinci an ba shi gida ya yi aure yace sai ya zauna tare da da shekara guda ta yi ciki ta haifa masa ɗalibinci amma da ta aiku tun bayan da ta lafiya da ya ta ba ka tsara samun haka to shi ne nan ya ce yau lafiya gobe ba lafiya bayan ka aiki ya ce bayan watanni akwai lokacin da yana zaune a ɗaki sai kalli wuyar matan tasa sai da sarka na gwal na lulu kuma da ya kalla sosai shi da sarkar da ya tsinta a hajji jama'a ya mai wani to shi ne kenan take sai yake cewa sai ya ce masa da janzar lihada al'abdi ke wannan farkar da yake wuyan yana da tarihi sai ba da tarihi ya tsinci wannan farkar shekara ɗaya da abu da ya gabata wajen fi da yake cikin yara sai ta ce an ta tabuwa wallahi لقد أنت هو والله لقد كان أبي يبكي ويقول اللهم ارزق بنتي مثل الذي رد العبد عليه تجي دام كيري كل بابانا يسلم ومنا ترمنا هيرا سيدي يا الله wannan wanda ya tsinci sarka na ya dawo da shi ko na ba ta hukunci ya ƙi karba ya Allah wannan mai amana ne ka ba wa ƴata miji mai amana kamar wannan kuma ran da ya je nan sai masa bayani a ranar sarsu ibn aqil ya ce fa akhadtu al-abda sai na dauki farkare shi da gane shi Ya ne ba mama ba ba don su rasu to kaga sun aiki da yarin gashi shi yana da rabin gado dan yana da sauran sai ya gada sarkar da sauran gadon na ɗansa sai ya ɗauki ɗan ya koma gida ga ɗa ga miliyoyin kuɗi ashe wannan dattijon limamin gari shi ne uban yaran shi aka yi wa cigiyar shi ya cigiyar sarkar aka yanzu ba a mayar da amana bai zan zama mabudin arziki ba Isa ta uku suna nan da yawa amma a na uku za mu tsaya a minti uku akwai wani mutum fakiri ne hannu baka hannu kwariya a garin makka yana cikin matsanancin talauci wannan matarsa da safi sai ta ce laisa inda la shai fakhruj ila al-haram la'allaka turza da shai babu da komai ko kwayan dabino babu da shi ka shi ta harami ko Allah zai maka wani buɗi ka ji harami da ya mutumin ya fito ya zo harami sai ya tsinci wani jaka yana tsinta sai ya sulale sai gida ya zo ya zazzage sai ga dinari dubu daya a ciki kwatan kwaci naira miliyan ɗari sai ce matarsa ai talauci ya ƙare miliyan ɗari wasa ne sai matar ta ce ta shike mai tsoron Allah ne sai ta ce luqatul haram la budda fi hamina ta'awun tsuntuwa a harami a dare duk wanda ya je ya ci biya ai ba a tsuntuwa a harami na maka kuma da kai ciki ai ba samun shi ba sai da gona shi ka nan sai dawo ciki a kama mace mai tsoron Allah ka zai ya zo da amanar wani yanzu ma ka sai ta ga ne mai amana a bayan shi sai ji wani yana ciki a waye jinci jaka wanda akwai dinari dubu ɗaya na wani sai talaka ne to wallahi nan ko ba ta ko kwayar hasiya ne sai ya miƙa mutum sai mutum ya ce ka riƙe ina so sai mutum ya sake miƙa masa wani daga a gane ko mai cikiya sai sake miƙa wani daga sai ya ce wannan jakar da yake hannun ka da dubu ne a ce ga wani ƙarin jaka shi ko ƙarin jakar da dubu tara ne a ce ka haɗa da wancan da dubu goma a farma Sai ce na san sa bibi ka daina mai izgile ta wala ba izgile nake maka ba ce akwai wani babban attajiri malako a ƙasar iraki zakka zai cire na dinari dubu goma daidai da naira biliyan naira, one billion naira miliyan sau miliyan eh, miliyan sau dubu sai ce. ina wanne mai kuɗin sai ya ce ina son zakata ya shiga hannun mai amana don mai amana zai ci kuma zai sadaka ko sadaka shi karfafe shi ne ce in na zo in yadda dinari dubu ɗaya dinari kai dubu ɗaya in mai shi ya zo ya yi cikiya ya nuna shi mai amana ne sai a cike masa dubu tara kaga ya tsinci miliyan ɗari ya zo cikiya a ƙara masa miliyan ɗari tara ita miliyan ɗaya la'allahum ya'rifuna ha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yatqun yan uwa annabi yusuf su ma sun dawo da wannan amana wanda daga nan wannan abu ya zo wannan abu ya zo wannan abu ya zo sai arzikin sun haɗu da yusuf arzikin babansu ya yi murna arzikin ya ce wato ne bi ahalikum ajma'in ku zo da familin ku gaba daya duk aka yi musu gine-gine na kafin ya kai nan siyasa da aka ba ka bukari ya kai ma'aikaci kar ka cuci harkokin wai da suke fata da kai ka zan mai amana an ba ka amana ka ba wani ka isar Allah madaukakin sarki zai ba ka to yanzu kun ji gashi nan yan ƙwan Yusuf an sa ku ji sun dawo to me zai wakana sai ku kasance tare da mu insha Allah ta'ala karatu gobe abin da muka faɗa da daidai Allah sa mu tare da al'ada kuskure ko wata tuka Allah ya ce mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk